Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tar da rabi. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 12 ga watan Disamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da mutuwar 'yan bindiga uku da jami'an ta biyu yayin wani hari da 'yan bindiga suka kai ofishin zaɓe na INEC a jihar. Mallaka guda guda uku kan makaman su wurin guda shida amma kuma sai dai kuma sun kashe mana mutane sun kashe mana 'yan sanda guda biyu. a jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa wakilai daga jami'o'in ƙasar da takwarorinsu na Najeriya sun kammala wani taro wanda zai farfado da shirin musayar ɗalibai a tsakanin ƙasashen biyu. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar kan shirin ƙayyade kuɗaɗen da za a iya cirewa a bankunan Najeriya. Kazalika muna tafa da labaran wasanni, to amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum da fatan ana lafiya ga labaran duniya. Shirin taron kola na Amurka da Afirka ya nuna babban abin da zai mayar da hankali shine kan shigar da kamfanoni masu zaman kansu na Amurka a nahiyar nan gaba. Har ma za a sama abin da ake kira zauren yarjejeniya wanda jami'an Afirka da kamfanonin Amurka za su yi amfani da su don yin shawarwari da tsara ayyuka. Fiye da shugabannin kasashe 40 ne za su halarci taron na kwanaki uku da za a fara gobe talata a nan birnin Washington idan Allah ya kai mu. A daidai lokacin da fadar White House ke kokarin karfafa kasancewarta a nahiyar da ke daɗa muhimmanci a fagen duniya. Takaitattun bayanai da wasu manyan jami'an Amurka suka yi sun nuna bambanci tsakanin hanyoyin da Amurka ke bi wajen kasuwanci a Afirka da na babbar abokiyar hamayyar ta kasar China. Mataimakin sakataren harkokin kasuwanci na Amurka Aaron Venkataram ya ya ba wa 'yan jarida wato ya ba wa 'yan jarida shawara a wani taron karawa juna sani na baya-bayan nan cewa kamfanonin amurka za su yi kasuwanci mai kyau a afirka saboda ba ruwan gwamnati harkokinsu they are in africa not because the us government tells them to do so or allows them to do so but because they recognize ya ce suna cikin afirka ba don gwamnatin amurka ta ce su yi hakan ba ko ba su umarnin yin abin da za su yi amma saboda sun gane matsayin a su na masu zaman kansu cewa afirka za ta haɓaka a cikin shekaru masu zuwa wanda hakan ya sa nahiyar ta zama muhimmiyar wurin yin kasuwanci domin ya zama mai ɗorewa shugaban ƙasar rasha vladimir putin ba zai gudanar taron manema labarai na ƙarshen shekara ba da aka saba watsawa ta gidan talabijin ɗin ƙasar a karan farko cikin shekaru goma Bikin wanda sau da yawa ana gudanar da shi na tsawon sa'o'i da dama ya kasance a wani bangare na kalandar fitin, kuma yana ba shi damar amsa tambayoyin 'yan jarida na gida da na waje. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa manema labarai wato yau litinin cewa ba za a yi taron manema labaran ba ba zai faru kafin sabuwar shekara ba. Peskov ya lura da cewa akai-akai fitin yana magana da manema labarai ciki har da ziyarar kasashen waje kuma ya ce har yanzu shugaban na rasha zai samu damar tattaunawa da 'yan jarida sai dai bai bayyana dalilan da ya sa ba za a gudanar taron manema labaran da aka saba yi a gargajiyance ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A yau Litinin Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na bi kan wani fursuna da ke da alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba bayan mutuwar wata budurwa da jami'an 'yan sandan kasar suka tsare saboda ta ki rufe gashin kanta da hijabi. Kamfanin dillancin labaran mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta Iran ya ce an rataye Mazdiza Rashnavad a bainar jama'a ta hanyar amfani da wata na'urar gini a birnin Mashhad a matsayin gargaɗi ga sauran mutane. ana zargin rashnabad da daba wasu jami'an tsaro biyu wuka a watan jiya a birnin mashad bayan ya fusata da cewa hukumomi na kashe masu zanga-zanga zanga-zangar dai ta barke a duk faɗin ƙasar bayan mutuwar mahasa amini mai shekaru 22 a duniya a hannun hukumomi daga ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da yara dubu goma sha ɗaya ne aka kashe ko kuma suka jikkata a yaman tun shekarar dubu biyu da goma sha biyar sanarwar da asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar ta ce adadin waɗanda suka mutun ya zarce haka inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar a cikin ƙididdigar da aka yi tun lokacin wato tun lokacin da ƙawancen da saudi ke jagoranta suka shiga cikin rikicin dabban yara sun rasa rayukansu wasu dabbai kuma sun kasance cikin haɗarin mutuwa daga cututtuka ko yunwa da za a iya daƙile ta in ji daraktar hukumar unicef catherine russell 'yan tawayen huthi da ke samun goyon bayan iran sun kwace ikon babban birnin kasar yaman a ƙarshen shekarar 2014 kuma ƙawancen da saudi ke jagoranta ya kaddamar da hare-hare ta sama a farkon shekarar 2015 domin nuna goyon baya ga gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita rikicin ya kasance bala'i ga al'ummar yemen wanda ya bar ƙasar cikin mawuyacin hali na jin kai a duniya majalisar ɗinkin ta ce kusan kashi uku bisa hudu na al'ummar ƙasar na buƙatar agaji da kariya A gaida Sarfilo Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To hukumomin tsaro a jihar Imo sun yi karin haske dangane da hari da wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan rajin kafa kasar Biafra ne suka kai kan hedkwatar hukumar zaɓe a jihar ta Imo da ke yankin kudu maso gabashin kasar. Wannan harin dai bayanai sun tabbatar da cewa an kai shi ne ta hanyar jefa abubuwa masu fashewa game da za ku ji a wannan rahoto da Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana daga Fatakwal.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 rundunar 'yan sandan jihar. Zaɓe da masu zaɓe in Allah da da will be well protected. Za mu ga cewa in Allah yadda ba wani abu za a yi wannan zaɓen COM 2023 in Allah yadda a cikin zaman lafiya. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. ta yanzu kuma sai batun ilimi inda a jamhuriyar Nijar aka kammala wani taron inganta ilimi tsakanin Najeriya da Nijar. taron da ya samu halartar jami'o'i daga kasashen biyu waɗanda suka cimma matsayar farfado da tsohon shirin nan na musayar ɗalibai a tsakanin jami'o'in kasashen biyu daga agadez ga rahoton da hamid mahmud ya aiko mana taron da ya samu halartar jami'o'i biyar daga tarayyar najeriya da kuma sauran jami'o'i na kasar nijar ya nunar karara irin kuma bayan da ake samu ta fannin da ya shafi ilimi a kasashen da haka ne suka a aniyar farfado da tsohuwar yarjejeniyar da ta shafi ilimi a najeriya da nijar musa abdulrazak magatakarda ofishin ministan kula da ilimi a nijar ya ce manufar da ta gama mu a nan ta cimma gurin aiwatar da sauyin da suka zamanto wajibi a gare mu waɗanda za su taimaka mu bunƙasa fannin ilimi Da don haka sai mun tashi tsaye haikan mun fuskanci kalubalen da ilimi ke fama da shi a tsakanin waɗannan a aminan juna da kuma yi ma tsarin kwaskwarima da ta dace da sauyin zamani. Koma bayan da ilimi ke da shi a waɗannan ƙasashen ita ma wata dama ce da ta hana ruwa gudu a ƙoƙarin ilmantar da al'umma saboda haka shugabannin jami'o'in suka a aniyar bunƙasa ilimi ta hanyar musayar ɗalibai tsakanin jami'o'in ƙasashen biyu in ji Profeso Maharaz Yusuf na Jami'ar Bayero da ke birnin Kano. Yawancin abin da ake yi bunƙasa ilimi a yi hudu malaman makarantu da diyin da ilimi zo mu muna ɗaya daga cikin wa'annan muke kokarin mu tabbatar cewa mun inganta shi kuma muna da ɗalibai a yanzu da masu PhD da masu masas muna da ɗalibai da yawa wa'annan muka horar zance da kai suka fita suna nan ko a nan garin akwai wannan muke da shi wani yi masas akwai yanzu ma akwai wani suke yi masas a nan so wannan inganta da hudar muna na a kanta ta fannin ɗalibai ta fannin masanyin ilimi kuma ta fannin wannan masanyin. taron ya samu halartar ɗaliban jami'o'in najeriya hamsin da tara domin su kara ilimi maimakon zama a ƙasar su. sunana professor bello gambo ni ne shugaban wannan bangare na geography bangare da ake karantar yanayin ƙasa mun taho da ɗalibai kimanin hamsin da tara kuma maza ne da mata karatu ne wanda yake maimakon a ce za ka zauna a ƙasarka ba ma ƙasarka ba a wani gu kawai ka zauna kai ta karatu don haka za ka fi wayewa za ka fi samun karatu sosai idan aka ɗauke ka aka kai ka wata ƙasa daban wacce ba taka ba. Habib Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Nijar. To har yanzu muna jamhuriyar ta Nijar inda kungiyar ƙasa da ƙasa mai haƙƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International ta soma wani rangadi a jihar Tawa domin tattaunawa da hukumomi game da yadda cin hanci da rashawa ke ƙara rura wutar ta'addanci musamman idan aka hada da jami'an tsaro. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani daga birnin Kwanni. Malam Kabiru Bubakar ɗaya ne daga cikin membobin tawagar ta Transparency International da ke zagaye a cikin jihar Tawa. Mun lisahi mun yi nazari biskan al'amarin tsaro na Nijar. Sai muka gano cewa a tsakanin al'umma da jami'an tsaro akwai tazara. Al'umma suna saunan suna jin tsaro suna ɗar ɗari su je su kai jami'an tsaro tallahi wurin aikin da suke yi na tsaron ƙasar mu. ne muka ce to sai mu yi rangadi cikin ƙasa mu tara al'umma masu iko na authority administrative masu ikon gargajiya yan horar hula jami'an tsaro da kansu a tattauna a gani ya za a ciwo kan wannan matsala. A wuraren tarurruka an gana tsakanin tawagar ta transparency da mahukumta na bariki da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da kungiyoyi na mata da na matasa da jami'an tsaro abinda ya sanar tambayi malam kabiru bubakar ko ina alakar cin hanci da rashawa da sha'anin tsaro. Eh to ka san cin hanci wajen su ɗinkin duniya ita da kanta ta ce cin hanci shine ummul aba'isan ma tashi hankali don cin hanci inda akwai cin hanci kaga babu shari'a ta gari babu shari'a ta gari kuma dan kasa sai ga kama ayi ba da shi ba an ce alhakin shi siyasa a wannan zamani na demokradiyya su ne ke shan suka da zargi game da cin hanci da rashawa abin da yasa ni tambayi alhaji muhammad bila magatakardan pnds tarayya na jihar tawa da ya wakilci bangaren masu iko a wurin wannan taron cin hanci ni a gani na abu ne hadarin dare gama duniya na ɗauke shi ma kamar al'ada ce gare mu an iya cokan shi amma da wuya tun da wannan tara ta gama shi ya tsare wani abu kamar abun gani na hanya ana dibi wasu don an ba su wani abu sai su bar abu ya wuce ba cika an yi bincike ba ila akwai mugun abu ciki to cin hanci na hana wannan a gano shi ko da yake hukumomin wannan kasar na cewa suna iya nasu kokari wajen yakar cin hancin da rashawa har yanzu yan kasar na cewa akwai sauran zomo kaba a wannan fannin haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausar muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bari mu shakata da wannan waka. Haɗa mu dai. To madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman. A Najeriya sabon ƙa'idar da babban bankin ƙasar wato CBN ya bullo da shi na ikon ɗaukar naira dubu ɗari ga mutum kamfani kuma dubu ɗari biyar a mako ya janyo cece kuce ganin yadda lamarin ka iya shafan masu hada-hadar kuɗi musamman a manyan kasuwannin ƙauyuka masu ci sau ɗaya a mako da kuma masu neman abin matsarufi a kulliyomin wato mpos al'ummar kasar musamman 'yan kasuwa a sassa daban-daban na kasar sun koka game da wannan lamari to ko menene ƙananan 'yan kasuwa da suka saki za su ce dangane da wannan al'amari sunana shifa'atu ibrahim na ALA,MD kuma ceo na ala multilink nigeria limited a garin gusau zamfara to game da canjin kuɗi ne dai lallai lamarin bai ba saboda mu ƙananan 'yan kasuwa kaga muna tura muna siyo kaya da ɗan muna ɗan sai da kayan yara da ɗan kayan sawa to kuma an ce sai mun sati ɗaya za ka cire dubu ɗari biyar saboda a kullum za ka cire dubu ɗari ne to har yaushe muka aika wa kamfani kamfani ba zai jira mu ba sannan mu muna yi ne don ka samu abin da ka ce yanzu idan ka ce za ka kara wa kaya kuɗi akwai fasinta da aka ce za mu biya a banki to a nawa ne za ka kara kuɗi ka sayar a kasuwa har ka samu abin da za ka samu ka ci da yaranka haka muna kira da gwamnati a duba mana wannan lamari a gani Sunana Muslim Abubakar Aliyu ni karamin dan kasuwa ne. To har ga Allah wannan al'amari na dubu ashirin dai gaskiya an ɗauko mana wani abu ne mai ɗan nauyi. Abin da yasa na ce mai ɗan nauyi tun da yanzu ba dubu ashirin ake cirewa ba amma mutane sukan zo wajen masu karɓi kaya da sunan za a turo maka a akawun. Ka ji shiru-shiru har kaya zama bashi. To fa gaskiya in dai wannan al'amari ya tabbata na dubu ashirin to zai zamto kamar bamu da abin yi. Sunana Usman Sahalo Abdulhamid wanda yake da harkan POS a nan cikin garin Bauchi gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a pos abin ya ɗaga mana hankali matuƙa domin a ce a rana mutum zai iya cire naira dubu ashirin kacal a cikin akawun ɗinsa saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a pos a wurin mu shine samun mu hakan ya sanya abokin aiki na alhassan balla da ke can abuja ya nemi jin ta bakin daraktan kuɗi na babban bankin najeriya ahmed bello umar game da wannan lamarin abin da ake so a yi shine a janye yawan kuɗin da ke yawo saboda a yi amfani da wasu hanyoyi na cinikayya kamar su eh, internet banking wanda za ka yi transfer ko nawa ne ai kaga shi ba a kayyade shi ba sannan aka zo ka ce ga pos ga atm ko sannan ga waɗanda muke ce masu psbs payment service bank kamar wasu <laughs> kamfanonin wayoyi suna karban kuɗi suna ba da kuɗi yadda ka ga kaman wasu wakilai ne su ma banki ne don sun karbi lasi a babban bankin najeriya suna karban kuɗi suna ba da kuɗi sai dai ba su ba da bashi ana zargin cewar wannan mataki na cewar mutum zai iya cire dubu ɗari kaɗai ne a sati hmm. ah, ana neman ta'azzara yanayin wahalhalun da mutane suke ciki ne kawai a gaskiya mu dai akan bayanan muke da shi mutanen da suke harkoki dubu ɗari zuwa sama ba su ne mafi yawa ba a ƙasa mafi yawan mutanen da suke yin fiye da haka su ne kaɗan daga cikin mutanen da ke ƙasa so shi yasa mu ba mu ga abin nan ba ai ba an cewa ba za ka yi amfani da kuɗin ba ne shi tsaban kuɗin ne ba za ka ɗauka ba in kuma ka ɗauka za ka biya kaman kamasho a kan shi kamar in ka wuce dubu ɗari ai ba an ce za ka ɗauki dubu ɗari ba ne amma in ka ɗauka to za ka biya kashi biyar na kuɗin da ka ɗauka kashi biyar na dubu ɗari in kamfani ne ya ɗauki dubu ɗari biyar shi ma zai bada kashi goma to kaga wannan kila ya zama shi zai sa mutane ba za su yi sha'awar amfani da shi ba amma suna iya yin transfer a transfer ba a ce wai kana da ka'idan nawa za ka yi transfer ba kana iya zuwa a bankin ka ka ce a cika takarda ka ce a kai ma wannan miliyan biyu a ba wannan miliyan uku a ba waye ba wanda ya hana wani amma abin ba su ɗaukan kuɗi ne rigirigi a buhu shine kawai ba su. ya za a yi da waɗanda suke cikin neman wani agaji na gaggawa misali asibiti ko wani abu da wanda yake muhimmi wanda ana buƙatar kuɗi tsawa su ko ɗin ya za a yi da su. ai yanzu a nan ma inda muke a najeriya ko waɗanda suke sayan magunguna daga waje ba tare da sun taɓa kuɗin ba suna saye a wasu wurare da yawa ita ma kanta majalisar tarayyar ƙasar ta baiwa wato babban bankin na najeriya umarnin dakatar da wannan tsari da ya iyakance adadin tsabar kuɗin da masu ajiya a banki za su iya ɗauka mutum ne ko kamfani a kowane mako daga cikin asusunsu. Babban bankin na Najeriya ya ce ba gudu ba ja da ba game da wannan sabon tsari da ake sa fara aiki da shi a cikin watan gobe bisa hujja cewa bankin ba zai ɗauki matakin da zai kuntata wa al'ummar kasa ba kana kuma ya ce za su ci gaba da yin nazarin wannan sabon tsari don yin gyare-gyare a kan lamarin Halima Abdulrahub aboki aikina ta Abuja ta zanta da ƙwararren masanin tattalin arziki. Kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke kashari a jihar Gombe ya ce. Wato an ce wannan wanda ake so ne a kawo abin da ake kira cashless policy saboda mutane su daina yawan yawo da kuɗi kuma zai rage yawan masu yin cuwa-cuwa da harkokin gwamnati da kuma masu halatta kuɗaɗen haramun ana iya ƙididdigewa a bincike a ga me suke yi su samu wannan kuɗaɗen. Lallai wannan wannan su ne manufofin gwamnati to sai dai mafi yawa ba nan gizo ke saka ba abin da ake dubawa shine akwai local gannan din da ba su da ma banki ko guda daya ana kididdiga akan bankunan Najeriya yau da akwai kananan hukumomi sama da ɗari hudu da ma ba su da banki kwata-kwata to kaga ina akwai matsala kuma yanayin ma da ake transfer din yanzu da babu cunkoso ai in aka ce kowa a Najeriya mutum miliyan ɗari biyu da wani abu komai nasa a cikin wayoyi ne a yanzu saboda haka dole ne mu ba abin nan sannan a sannafa sai dai babban bankin kasar ya ce ba babu gudu ba ja da baya a gane da aiwatar da wannan tsari daga ranar ɗaya ga watan janairun shekarar 2023 mai gabatowa kamar yadda daraktan hada-hadar kuɗi malam ahmad bello na bankin cbn ya shaida mana gwamnan babban bankin najeriya bado ya mefilo ya yi bayani bayan da ya ga shugaban kasa a daura inda ya ce ana na ana jin bayanan da ke fitowa daga jama'a ana ganin ana duba ga me za a iya yi a gyara tsarin a cewa ba za a daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a yi gabatar da shi gwamnan babban bankin najeriya ya ba da wannan tabbacin cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa yadda za a rage wani zafi ƙarfi ko wani damuwa da mutane ke da shi akan tsari amma bai faɗi ko za a rage ba ko za a kara ya dai ce za a duba saboda dukkan ni abin ba shine abin ta mace jama'a ba yana yiwa kafin lokacin da za a fara gabatar da tsarin nan da tara ga wata a duba shi a wasu abubuwa da za a yi gyara a kayan ranar tun da bayan za a fara ba amma dai ya ba da tabbacin cewa ba za a yi wani abin da zai mace ma jama'a ba a gane da shirin bankin cbn na wayar da kan al'ummar kasa dangane da wannan tsarin malam ahmad bello umar ya kara da cewa Eto eh cikin tsare tsare-tsaren da ake da shi akwai tsari na bankers committee waɗanda ƙungiyoyi ne na bankuna tare da babban bankin najeriya suna nan a ko'ina suna buga a jaridu da rijiyoyi a bangare daban-daban a yaruka daban-daban yadda jama'a za su fahimta bayan wannan akwai super agent na sanib da aka yi waɗanda su sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu waɗanda suna koyina da alamomin su suna nuna wa mutane za su iya yin canji a nan za su iya buɗe asusun sa nan sannan akwai tsari da ake da shi yanzu ana magana da hukumar ta canza hali national orientation agency waɗanda yanda za su ci gaba da abin saboda haka duk hanyoyin da za a bi har da amfani da sarakunan gargajiya da za a masa bayani su magadan su ko hakiman su amma daga nan zuwa tara ga wata na janairu da za a fara aiki da shi insha Allah za a yi kokari a ga yanda za a yi a halin da ake ciki yanzu dangane da tanade tanadin da bankin cbn ya yi majalisar wakilai ta ƙasa ta umarci gwamnan babban bankin da ya bayyana gabanta ranar alhamis mai zuwa 15 ga wannan wata da muke ciki don yi wa majalisar bayani kan dalilan da za su sanya a yi amfani da sabbin manufofin da bankin ya gabata sani sha'ib malafashi murya amurka daga katsina a najeriya ta madalla yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice. shugaban najeriya muhammadu buhari ya yaba tare da jinjinawa kokarin kasar morocco na samun tsallakewa zuwa matakin kusa da na karshe na gasar cin kofin duniya ta bana da ake fafatawa a qatar buhari ya kuma taya shugaban kasar ta morocco sarki muhammad na shida murna da matawagar 'yan wasan kasar akan kafa sabon tarihi na kasancewa kasar nahiyar afirka ta farko da ta sami kaiwa matakin a gasar ta duniya sakon na shugaban najeriya dai na kunshi ne a cikin wata sanarwa da babban mai taimaka masa ta bangaren watsa labarai garba shehu ya fitar a yau litinin kwanaki biyu bayan da kasar ta morocco ta yi galabar doke portugal a matakin kwata final na gasar wanda ya bata damar tsallakewa zuwa matakin na kusa da na karshe buhari ya ce hakika morocco ta daga darajar nahiyar afirka a idon duniya da irin namijin kokarin da ta yi a gasar wanda ya ce ya soma baiwa 'yan afirka kwarin gwiwa da fatan cewa wata ƙasa daga nahiyar na iya lashe gasar morocco din za ta fafata ne da mai rike da kambin gasar wato kasar faransa a wasan kusa da ta ƙarshe a ranar laraba mai zuwa hukumar ƙwallon kafar duniya wato fifa ta gargaɗi alkalin wasa mateo lahoz zuwa gida bayan da ya yi alƙalancin wasan matakin kwata final ta gasar wadda aka fafata tsakanin argentina da netherlands wasan wadda aka buga ranar juma'a ta karkare ne a kunnen doki da ci biyu da biyu to amma kuma argentina ta yi galaba da ci hudu da uku a bugun penalty lahos ya bayar da katin gargadi har goma sha biyar a wasar wadda ta yi zafin gaske wannan matakin kuma na nufin alkalin wasan ba zai yi alkalancin ko daya daga cikin sauran wasannin gasar da suka rage ba kamar yadda jaridar daily mail ta rawaito rahotanni daga kasar ingila na cewa mai horar da 'yan wasan kasar gareth southgate yana duba yiwuwar yin murabus bayan da aka yi wajen da kasar ta ingila daga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a qatar fatar kasar ta ingila na daga kofin gasar ta bana ya kai karshe ne a ranar asabar bayan da ta sha kashi a hannun faransa da ci biyu da ɗaya a wasan kwata final ta gasar raɗe-raɗe sun bazu a kafafen watsa labarai na makomar aikin southgate tun bayan da ya bayyana cewa babu tabbas a ci gaba da aikin nasa na horar da 'yan wasan kasar ta ingila bayan da aka fitar da su daga gasar ta cin kofin duniya jaridar the sun ta rawaito cewa tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar chelsea thomas tuchel yana shirin maye gurbin southgate idan har ya yi murabus daga horar da 'yan wasan na ingila to sai dai kuma jaridar ta ce hukumar kwallon kafar ingila ta fi bukatar daukar mai horar da 'yan wasa dan asalin birtaniya irin su graham potter da eddie hall da brandon rogers domin ya gaji southgate dan wasan najeriya da tauraron sake haskawa victor osimhen yana ci gaba da samun ta tagomashin nema daga wasu manyan kungiyoyin gasar premier ta ingila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 To a takaice shirin taron koli na Amurka da Afirka ya nuna babban abin da zai mayar da hankali a kai shine shigar da kamfanoni masu zaman kansu na Amurka a nahiyar nan gaba. Har ma za a samu abin da ake kira zauren yarjejeniya wanda jami'an Afirka da kamfanonin Amurka za su yi amfani da su don yin shawarwari da tsara dukkan yarjejeniyarsu. su. haka kuma an ji cewa shugaban kasar rasha vladimir putin ba zai gudana taron manema labarai na karshen shekara ba da aka saba watsawa ta gidan talabijin ɗin kasar a karan farko cikin shekaru goma bikin wanda sau da yawa ana gudanar da shi na tsawon sa'o'i da dama ya kasance wani bangare na kalandar putin kuma yana ba shi damar amsa tambayoyin 'yan jarida na gida da na waje. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara dubu goma sha ɗaya ne aka kashe ko kuma suka jikkata a Yaman tun daga shekarar 2015 sanarwar da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar a cikin ƙididdigar da aka yi tun lokacin da ƙawancen da saudi ke jagoranta suka shiga cikin rikicin dubban yara sun rasa ransu wasu dabbai kuma sun kasance cikin haɗarin mutuwa daga cututtuka ko yunwa wadda za a iya dakilewa in ji daraktar hukumar unicef catherine russell a yau litinin iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na biyu kan wani fursuna da ke da alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan satumba bayan mutuwar wata budurwa da jami'an 'yan sandan kasar suka tsare saboda ta kirfi gashin kanta da hijabi To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta a yaushe muna nan a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a rika samun labari da dumudumin su. kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na twitter facebook da instagram domin sanin halin da duniya ke ciki yanzu kan a madadin sarfil hashin gumel da ya ta ni gabatarwa da julie leathers gresham da ta haɗa shirin sai jiniyar mu ne wato jonathan ni mahmud lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara yinin lafiya